الرجيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تمام مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya sake dawo da wannan darasi na alkur'ani mai girma yau shi daga watan ramadan ba hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama 1440 muna cikin suratul araf muna kan ayata 96 ayi hakuri har yanzu ba mu ce kuna kafin mu ci gaba za mu karanta wannan tambaya din guda ɗaya ce ina ganin sai malam tambaya ta shi ne ina son malam ya yi min ƙarin bayani inda allah ya ce duk wanda ya yi duk wanda ya yi shirka ya haramta masa aljanna kuma wata aya ta ce allah wato mai gafarta zunubi Allah yana gafarta zunubi jami'an to ai baka fahimci ayoyin bane shi yasa kake da damuwa a ciki da ka fahimci ayoyin ma ba za ka kawo wannan magana din ba shi alqur'ani littafi ne mai fassara sashi da sashinsa ubangiji cewa ya walai sake taubatu da ladina ya'maluna da salihat Arts. hatta idha hadara ahaduhum al-maut qala inni tubtu al'ana ana wala alladhina yamutuna wa hum kuffarun Allah ya ce babu tuba ga waɗannan da suke aikata munanan ayyuka ba su tashi su tuba ba sai da gargarar mutuwa ta zo musu ma'ana ga sunan yanzu ba damar rayuwa komai ya tsaya dukkan alamun mutuwa sun zo a lokacin yake ce ma Allah ya tuba Allah ya ce ba zan karba ba don na baka lokaci ita ce kuma irin tubar da fir'auna yayi wanda Allah ya ce ba zai karba ba sai ya kara ya ce walal ladina mutu na hum kuffaru haka waɗanda suka mutu suna kafirai to su ne haramallahu alaihi aljanna domin sun mutu suna shirka ba su tuba ba to kufaru ne su kafirai ne an gari saboda haka Allah ba zai karbi tubansu wannan kuma ya gafiru ba jami'an yana magana ne akan waɗanda suka tuba ba su mutu ba Allah zai gafarta zunubansu gaba ɗaya ka ba ma alaƙa tsakanin ayoyi wannan ya mutu yana shirka bai tuba ba harrama a alaihi aljanna hmm. Allah ya haramta masa aljanna wannan kuma yana zunubinsa sai ya tuba to wanda ya tuba kafin mutuwa kafin gargarar mutuwa ta zo inna Allah ya gafiru zunuba jami'a Allah yana gafarta zunubai gaba daya har ma sabani yi akan wanda ya kashe mumini ma da gangan zai iya shiga wasu malamin sun ce tun da jami'a ne Allah ya ce kenan sai a bar shi a jami'a ya je can su kare da ubangiji tunda ya kashe mumini da gangan to wannan ne, ayar da ka kawo ta jami'an tana magana akan waɗanda suka tuba tun kafin gargarar mutuwa ta zo musu kuma sun tuba sun bar aikin to Allah zai gafarta wannan zunubin gaba daya haramallahu alaihil jannata kuma ita ce wanda suka mutu suna kan kafirci suka mutu suna hada Allah da wani suna shirka to Allah ya haramta musu aljanna ba za su same ta ba fau don sun mutu ba su tuba ba Allah ya sa ya gane abinda nake nufi na kowa magana bane na za mu ci gaba saboda dama kan ayar ayar tambayar guda ɗaya ce eh, walau an na hadar ƙura'amu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون تبارك وتعالى يتي ولو دا anna lallai ahalar ƙura mutanen alkariya amanu sun yi imani da Allah wattaƙawo kuma suka ji tsoron Allah hana alaihim barakati wallahi zan buɗe musu albarkoki minas sama'i daga sama wal ardi kuma daga ƙasa barakat wato albarkoki ba ma albarkatai ba bangiji ya ce albarkatu zan buɗe musu mene ne barakatun minas sama wacce muke nema ubangiji ya buɗe mana ita kuma wacce shi ubangijin ya da buɗe mana ita da abu guda biyu shi ne imani da takawa idan ubangiji zai ce zan buɗe albarka to wannan albarka tana da girma kuma abu ne wanda yake mai amfani kwarai gaske shi yasa Allah ya sakar da imani ya kuma riskar da takawa kafin cewa zai buɗe? saboda masu sonta su cika wannan sharaɗi na buɗe waɗannan albarka albarakat idan an ce barakat jam'u baraka wato jam'i ne na albarka kenan za a iya cewa albarkoki menene albarka hiya subutul khairi hiya subutul khairil ilahi fi shay'in abinda ake nufi da albarka ita ce Allah ya tabbatar da albarkarsa cikin abu wato ya tabbatar da alherinsa cikin abu to shi kenan wannan abun yana da albarka fi shay'in cikin komai ma Allah in ya sa alherinsa a ciki to wannan abun za a kira shi mai albarka don haka za mu ga cewa idan mun zo daga ƙarshe waɗannan abubuwa ne muke son Allah ya sanya musu albarka rayuwa tana daga ciki shi ne Allah ya tabbatar da alherinsa a cikin abu to wannan shi ake kira abun ya zama mai albarka domin Allah ya tabbatar da alherinsa a ciki albarkatu haqiqatuha haqiqanin abin da ake nufi da albarka shine as-subuti wal luzum wal istiqrari wato shine duk abin da aka sa alherin ubangiji ya tabbata ba zai rabu da wannan abun ba ya nizumci wannan abu ba zai rabu da shi ba ya tabbatu da wannan abun wannan abun ba zai rabu da shi ba to shi kenan Allah ya yi ma wannan abun albarka kenan mana ya sa alheri zai iya sa alheri amma alherin ya kasa dawwamuwa da wannan abu to albarkar ba ta dore ba kenan an gane mu ɗauka yanzu a ce ɗan adam ya samu kudi shay'in ne shi wannan kudin shay'in ne to amma sai Allah ya sa alheri a cikin kudin to sai dan adam ya ta wahala da wannan kudin kuma ba za su kai shiga alheri ba kuma ba zai ci amfanin su ba to shikenan yanzu an baka kudi sai ubangiji ya sa alherinsa cikin kudin ya tabbatar da wannan alherin a cikin kudin to shine za su zauna ba za su kare ba har abada kenan har mutuwa. walluzum alherin yalzimci wannan kudin wal istiqrar wannan alherin ya tabbatu cikin wannan dukiya to shine sai kai ta tafiya da ita ba za su kare ba wannan shi ake kira mai albarka faminhu barakal ba'ir da wannan ake cewa raƙumi yayi albarka shi ne kullun yana haifuwa akan yadda yake kenan ma'ana kuma in ya haifa ana cin amfanin haifuwa kuma alherin bai bushe ba da wannan is ta ala adal art ko da yake shi bagarar larabci idan an ce barakal ba'i to kamar raƙumi ya durƙusa is ta ala adal art in ya tabbata yana durƙushe kan ƙasa qala ibn al-qayyim ibn al-qayyim ya fito da magana rahimahullah Allah ya masa rahama wafi ma'anar akar a wata ma'anar ta daban abinda ake nufi da albarka albarkatu a wata ma'anar ta daban ana nufin albarka ita ce annama'u wa ziyada shi ne duk abinda aka ce an masa albarka sai ya ta bunƙasa ya zamanto yana ƙaruwa yana bunƙasa baya komawa baya sai dai ya ta ci gaba amfanin gona yana samun wannan ko dukiya tana samun wannan ilmi yana samun wannan ko sauran al'amura suna samu shi yasa a wata ma'anar aka ce abinda ake nufi da albarka ita ce annama abun ya zama yana bunƙasa yana hayayyafa yana ta ƙaruwa wa ana faɗa a cikin maganganu sai a ce barakahullah wato Allah ya maka albarka an gani? au baraka fihi ko kuma Allah ya yi albarka cikin wannan abu au baraka alaihi ko Allah ya yi albarka akan wannan abun, ko kuma baraka lahu shi larabci kasan sa tana da yawa baraka lahu ya yi albarka gare shi baraka hullahu Allah ya masa albarka baraka fihi Allah ya albarka cikinsa wa baraka alaihi ya yi albarka a kansa to shi kenan ko ma menene abinda da aka yi masa wannan zai bunƙasa ya ci gaba da bunƙasuwa kuma ba zai ƙare ba wa fihi qauluhu ta'ala a cikin wannan ne irin fadin Allah ya zo akan wasu bayin Allah wa barakna alaihi wa ala ishaq alaihi akan wa kenan wa barakna alaihi mun yi albarka a kansa shine wa annabi ibrahim alaihi salam wa ala ishaq kuma mun yi albarka akan ishaq wannan kuma ba za su gushe ba ba za su rabu ba suna bunƙasa cikin rayuwarsu ta alheri ila yau kiyama kuma haka za ta tabbata da su Allah ya musu albarka a cikin wannan Allah ya faɗi akan wani al'amari yace wa fi tajri bi amrihi ila al-ardi allati barakna fiha wato kenan al'amarin mu ya zartu cikin ta zuwa wata ƙasa wacce muka yi albarka a cikin ta wannan ƙasar ita ce ake kira sham mai sunanta a yanzu wannan ƙasa barakna fiha mun yi albarka a cikin ta saboda ɗai kai koma ka ce duka daga annabawan da Allah ya ba da labari a alkur'ani sun ce wannan gurin Na ka zuwan su wannan gurin ya nuna gurin mai albarka amma ko a tarihi ba a sabu kuma inda wani ya zo Najeriya ko wani kamata amma kaga Allah ya ba da shaida an je sha saboda zuwan su Allah ya ce barakna fiha ba yana nufin dan annabi bai zo nan ba kuma shikenan a akwai albarka a nan ba ko da annabin bai zo ba saboda Allah ya zuba albarka kuma kowa yana ganin ta ko sai dai wata Allah ya rufe ta har yanzu bata budu ba daga cikin albarkokin sham kasa ce wadda hadisan annabi wajen guda shi da suka yi magana a kan ƙasa shi yasa in rikici ya tashi a sham zai iya shafan duniya haka wasu malamin suke karo amma mu yanzu ba maganar mu wannan muke ba muna magana ne akan barakna fiha lati mun yi albarka a wannan gurin wannan aya ta zo cikin suratul anbiya aya ta 81 wa fil hadis ya zo a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa wa barik li fi ma a'tait kai min albarka cikin abin da ka bari. annabi yana wannan ko cikin kunutun sama Allahumma hadini fi man hadayt wa tawallani fi man tawallat wa barik li fi ma a'tayta wa qini wasrif ko anni sharra ma qadayt so wannan yana daga cikin addu'o'in annabi sallallahu alaihi wasallama albarka haka kuma yazo a gaisuwar da ake ma'ambo wanda aka daura masa aure zan Allah yana cewa idza laqitum billazi tazawwaja faqulu lahu barakallahu laka aw barakallahu alayka idan kun gamu da wanda aka kulla masa aure ku ce masa barakallahu laka Allah ya maka albarka gare ka wa baraka alayka Allah ya albarka akan matarka da ka dauko nauyinta wa jama'a kuma fil khairi Allah ya hada tsakaninku cikin alheri wannan ita ce sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a maka addu'a da albarka idan Allah ya karbi addu'a nan ka huta wanda zamu ga cewa idan muka zo magana akan abin da yake sabbaba rashin samun albarka akwai mutuwar aure a ciki yana kawo rashin albarka a ƙasa mutuwar aure kuma ga shi ana ta sake matan ko domin suka yi ne ake sake su na me yasa ake saki yana jawo rashin albarka saboda ka annabi ya ce barakallahu laka au barakallahu alayka wa jama'a bainakuma fil khair in kai aure saboda annabi yana nema maka albarka ka albarka a matarka ya hada tsakaninku kuma cikin alhairi kenan ai in Allah ya karbi wannan addu'ar an huta wannan ya fi maka alheri ya fi ma ango alheri da ka zo ka rinka cewa ango ka sha mai ango ba ka bari don Allah ango ka fi son dare kai ma da ba ka son daren yayi zai yi wanda ba kai nake kawo dare ba kawo duka wasu malamai suka ce kalmomi ne na jahiliya domin akwai jihalul juhala malamai sun tafi akan cewa akwai jahiliyar mutane ba jahiliya waccan da aka yi abin nan kamar mutane su ga shari'ar da annabi ya koya musu su yi watsi da ita sai su ɗauki wasu kalmomi to wannan su ma sun shigo da jahiltar jahiliyarsu da ra'ayin shari'a ta riga ta zo me yasa ba su bi ba to kuma kaga akwai hadisin da yake cewa wanda duk yafi zama abin ki abun Allah yafi gaba da shi shine wanda shari'ar Allah ta zo ya yi watsi da ita ya ɗauko jahiliya sai yake aiki da ita wannan ya cancanci fushin allah wannan yana faruwa za a ga yanzu yawanci din rayuwa ai abin da ya sa albarka ta gagara samuwa ke domin idan mun zo an bata abubuwan da suka hana samuwar albarka to za a ga yadda abubuwa suka faru da kanmu muka kore albarkar ubangiji muka ɗauko abin da ba albarka ba ne kuma muka sashi a kanmu dubi yadda ake yin aure ma tukuna ka dubi yadda ake aure kuma ka dubi yadda ake siyasa ka dubi yadda ake kasuwanci ka dubi yadda ake aikin gwamnati ka dubi dukkan bangarori na rayuwa ka ga gaba ɗaya kowanne ya yi hannun riga da albarka ba inda yawancin ayyukan suka fuskanci inda albarka take kowa ya yi gaban kansa wani ya karanta tattalin arziki yana ganin ya fi kowa saboda haka shi ne ma arzikin yayi da sai yake ganin arzikin zai yi ba a miƙa ma Allah al'amarin bai sa hannu ana ganin kawai an bi wannan wani ya je ya karanta wani abu yana ganin da barbarunsa ne kawai za su samar da abu ba za a miƙa ma Allah ya sa hannu ba saboda biyoncin ayyuka ma ba bismillah yanzu da wai aka samu ma'aikacin gwamnati dan ya zo zai yi sanin ya ce bismillah ai ba zai albarka ba Tun da annabi ya ce duk aikin da aka yi ba a ce bismillah ba zai albarka ba da wai amin an kawo maka takarda office ka ce bismillah sai ka sa ba za ka faɗa ba da wata watakila a good money yake nan wannan ba zai kai ka ba ko abin ba zai albarka ba zai annabi ne karara ya fito ya ce duk al'amarin da ka sani ba a sa masa bismillahi ba to wallahi ba zai albarka ba to ina aikin gwamnati ina siyasa ina kasuwanci ina noman da ake ina dukkan al'amura ba bismillah ba a nemi tabarrukin ubangiji ya sa hannu ba saboda haka gaban kai kawai ake yi kowa ya yarda da ɗan abin da ya karanta to shi ne kawai yake gadara da shi wanda wasu karatu ma jahilci ne wallahi ba ilimi ba ne kawai dai ka je ka tattaro jahilci ne ka dawo wallahi wani digirin ma da kai wallahi ba ilimi ba ne wani jahilci ne ma kawai ka tattaro shi saboda ya batar da kai ya shigar da kai ya hana ka haduwa da Allah ya raba ka da Allah kuma kana gadara da shi kana jin da shi ne kai ka gama komai za ka yi ta cin kafo da shi wanda bismillah ta ishe ka Ta fi komai bismillah ai mun yi wani darasi wanda muka fi da sirrin bismillah sirrin bismillah idan kaga sirrin da yake ciki in Allah ya baka wannan sirrin baka bukatar komai a rayuwa wannan ya ishe ka wanda albarkar da yake ciki amma za ga babu saboda haka an yi watsi da da Allah da manzansa kowa yana gadara da kansa to ina albarka za ta yi yanzu ko riga wannan kadinka in ka zo sawa an ce ka ce bismillah saboda anan da za ce albarka ba ka yi sai ka ji kawai aiwon nona ne mene ya ciki ma riga ya za a yi wani mutum ya zai rinka cin wani hina ce bismillah kuma in za ka sa ka sa kafar dama in za ka tube ka tube kafar hagu nan ne albarka za ka sa ka dubi abinci idan ka zo ci komin karancinsa ka ce bismillah ka ci da hannun dama sai allah ya sa ma abincin albarka amma yau babu babu to daga kowa ya zo yana gadara da nasa ne abincin ba zai ce bismillahi ba haka kawai zai tsoma hannu ya fara ci to daga lomanka ta farko inda baka ce bismillahi ba har ta karshe tare da shaɗan kuke cin abincin haka manzan Allah ya faɗi kuma wallai abincin ba zai ma albarka ba shi za haka mutum yanzu ya karya da safe amma wajen sha biyu sai ta ce maka yana jin yunwa saboda ba albarka dole sai ya ji ya sake ci sha biyu nan ma kuma ba zai bismillah ba dan sha ruwa ya gatsa ba zai ce bismillah ba zai ce alhamdulillah ba zai ce la hawla wala quwwata ba allazi at'amani wa saqani la hawla li wala quwwata illa billah duk ba zai wannan ba so daga kawai ya ji shikenan sai ya sheke kawai to kafin magariba nan ma sai ya zo ya ce maka yana jin yunwa balle ka shiga kasuwa za ka yi mamaki wallahi tallahi a kasuwa mutum ya karya da safe wajen sha ɗaya kare da rana a kawo masa abinci kaga sau uku kenan da yamma wata yarinya tana zagayawa da doya da kwai ya ce a sa kuma ya ce wa mai shayi ya zuba da magariba ya zo an yi sallar magariba ya ci abinci nan koma sallar isha sha ɗayan dare ya gira ya ce yana son ya sha shayi sau shida kenan nan cin abinci wannan irin mutum ne wani irin abu ne haka wannan wace irin rayuwa za ka yaushe za ka samu lafiya ai wallahi ba za ka taɓa samun lafiya ingantacciya ba sai dai a lallaba saboda yawanci ma cuta ce ka ci kaɗan wadda ya fi amfani ka yi da basmala ka gode ma Allah ka yi lahaula wala kota ƙarshe abincin zai rayu da kai iya lokaci amma sai ka ga ina kuma kai kasan ai zai wahala ce mutumin da ya karya kela da safe da dan wake da rana kila an zuba masa shinkafa da wake ai kaga hargitsi ya tara makansa sannan da yamma ya ce a zuba masa doya mai balangu ya zo wuce ya ce a yanka masa ah! sannan da magariba ya cito ya zo kwanciya ya sha shayi da madara da bombita wannan wani irin ciki ne da zai karbi wannan ai ai ko jaka ce leda ka tara dan wake da doya da balangu a ciki in mutum ya leka sai ya ji kyamar abun kai to duk ka tara ma cikin ka yanzu ya za da kai <laughs> a haɗa su ne a gaure a da ruwan shayi da komai da ɗan wake da doya soyayya duk a haɗa su da balangu a gaure su sai a zuba a kwano ai kai kasan in ka kalli wannan la dukhil ta'am ala ta'am duk da dai ba hadisi bane ka daina shigar da abinci kan abinci zai kawo maka ya mutsi a cikin ka za ga kullun ciki a kumbure yawa in yi wannan alwalar da kyar yake samu ya sallame a zahar da alwalar za ta rore da kyar nan ma da matsayi haka ake samu a sallame wannan ina za a ji <laughs> lafiya hadisin imamu turmizi hadisi na 464 manzan Allah yake cewa fil hadis wa barik li fi ma ataitani kai mini albarka cikin abin da ka bani ya Allah wa fi hadisi ya zo a cikin wani hadisi manzan Allah ya gaya ma wani yake cewa barakallahu laka fi ahlika wa malik hadisin sa'ad bin rabi'a hadisi na 387 dandan tira sallallahu alaihi Sallama, ya ce Allah ya maka albarka ya yi ma ahalinka albarka ‘ya'yanka da matanka ya yi ma dukiyarka albarka wanda ya jefa ya caɓe ne wanda Allah ya masa wannan addu'a cikin dukiyarsa kala fil masih yesu kenan ko kala fil masih Allah ya kawo labarin almasihu shi ne Isa ɗan Maryama alaihi a cikin suratu Maryam ma'aya ta 31 ta baraka wa ta'ala yana hikayo mana abin da Annabi Isa ya faɗa tun yana yaro yana cewa waje waja'alani mubarakan aina ma Allah ya sanya ni mai albarka ne duk inda na kasance shi albarka wata aba ce wadda ake neman ta ruwa a jama'a wa qala fi kitabihi al-aziz Allah ya magana akan sha'anin littafin sa yace littafin mai albarka kitabun anzalnahu ilayka mubarakun a cikin suratu sa'ad sannan akwai a cikin suratu sa'ad Allah ya yi wadda magana Littafin ne mai albarka a ayata 29 ubangiji ya wannan magana ya ce littafin da muka saukar da shi zuwa gare ka mai albarka shi sa alkur'ani aka ce kamar ruwan sama ne farkonsa ne ko tsakiyarsa ko ƙarshensa wanne da za ka ce shi ne mai albarka sau da ruwan sama da farkonsa da tsakiyarsa da ƙarshensa duk albarka yake da ita so Alƙur'ani, farkonsa da tsakiyarsa da ƙarshensa duka kada ka rena abin da ka haddace na ƙul'a'uzu birabin nasi ka ɗauka ai kai baka shiga abin nan a shi alkur'ani ba wani bangare ko inansa albarka ne littafi ne mai albarka shi za in ka karanta shi banda kayan duniya da lahira da zai sama maka sai ya shiga jinin ka ya saita shi inda za ka karanta alkur'ani ka za ta zamanta mai tunani bara mun karanta a nan a tafsiri ma'addatan alkur'ani ba sa rikicewa a duniya sai dai in ba su bi allah ba saboda tabarrukin alkur'ani da yake kwakwallonsu ba za su taba rikicewa komin shekaru ma da cin alkur'ani ka daga shi za ka same shi da magana ta fahimta za ka same shi a nitsiki baya cikin rikici gaga ka ne kawai akwai jahici akwai kuma barin Allah akwai saba ma Allah akwai rashin aiki da hukunce-hukuncen Allah wani yana wani littafi mai albarka wabil hadis ya zo a cikin hadisi na annabi sallallahu alaihi sallama, wanda imam muslim ya rawaito shi hadisi na 174 wanda manzo Allah yake cewa salatun ala nabi wato salati da ake akan annabi akan yi salati ne da albarka ana cewa Allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala eh, ala ibrahim wani na nuna kenan har kullum duk albarkar da take tare da annabi duk masu yi masa salati a duniya har yanzu ne mu albarka suke ta karu saboda albarka ba a bace ta wasa ba barka wata a bace mai daraja wanda in ka same ta ka huta wa fi tanzil a cikin alqur'ani kuma Allah ya faɗi wasu abubuwa masu albarka ubangiji tabaraka wa ta'ala ya faɗa yana cewa inna awwala baitin wudi alinnasi lallazi bi bakkata mubaraka farkon ɗakin da Allah ya sa a nan makka shine ka'aba kuma mubarak an sanya mishi albarka wanda shine ake cewa ka kalli ka'aba karkai tasbihi karkai tawafi yi sallah sai Allah ya daga darajar ka sau ashirin saboda albarkar gurin saboda aka da wuya kuma ka daga hannu ka roƙa ba amsa ba saboda albarkar gurin da wuya ka zauna kana wannan aikin kuma ka samu bakin ciki saboda albarkar gurin da wuya ka yi dawafi ka bar gurin ba a maka gafara ba da wuya ka yi dawafi ka gama ibada ba a rubuta ka cikin yan aljanna ba don albarkar gurin inna awwala baitin wudi alidasi lallazi bi bakkata mubarak Allah ya masa albarka gurin Kasa wacce ubangiji ya bata albarka ita ce wanda muka fada idan arzin lati barakna fiha ita ce sha mun wuce wannan baraka lil qur'an ubangiji yayi albarka a cikin alqur'ani ya masa albarka tunda da yace kitabun anzalnahu ilayka mubarak sannan wa baraka lil ma'is sama Allah yayi albarka ma ruwan sama sabanin ruwan ƙasa da aka tona na sama ya fi kowanne albarka saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mun saukar da ruwa daga sama mubarakan shi ma mai albarka mun saukar da ruwan sama mai albarka saboda albarkar ruwan sama yake sauka dukkan tsirrai suke fita kuma dukkan tsirrai din nan komin yawansu ruwa ɗaya ne albarkarsa ta same su kuma sukan fitar da launi daban-daban sannan sukan fitar da ɗanɗano daban-daban wanda ɗan adam yake ci rai wannan sai albarka walbarakatu tu la tura bilayi. ita albarka wata kima ce wanda Allah yake sawa a cikin wani abu wanda ba a iya ganinta a idanu a rubuce a ce wannan ita ce albarka ko ka ganta a hannu ka riƙe ta ba a ganinta da idanu amma ana ganinta a cikin harkar rayuwa amma ba a iya cewa kamar yadda za ka riƙe wannan wayan misali haka za ka riƙe albarka ba ta samuwa a ganta da ido a rike ta amma ana jinta a cikin rayuwa kuma ana kallanta a rayuwa na fata an gane allah ya yi albarka a cikin rayuwa wafil ma'ana nuzulul khair a wata ma'anar ana cewa shi ne saukan alheri ya mamaye mutane wafi ma'anar akar a wata ma'anar ana cewa albarakatu jundiyun kafiyun min junodilla albarka wata runduna ce ta ubangiji boyayya yamnahu Allahu liman nazara ila kalbi Allah yana bawa mutum wannan baiwar amma wanda Allah ya duba zukatansu sai ya sa su albarka ba kowace zuciya ake samu albarka ba rundunar ubangiji ne boyayya wadda Allah yake sa ta cikin zukatan waɗanda aka kalli zuciyarsu aka gansu da alheri sai a samu su albarka yau in mun tashi neman kuɗi muna tunanin albarka ko muna neman yawa yawa yawa shi aka fi nema wannan ita ce gaskiyar magana in ba yawa ake nema ba da wanda yake oganka ne da ya haƙura da abin da yake samu bai taɓa naka ba amma za a ga oga a ma'aikata yana danne haƙƙin suwa saboda yana son ya samu da yawa ba albarka yake nema ba amma inda albarka yake nema da sai ya haƙura da nasa in allah ya sanya masa albarka sai ya komai da shi na fata an fahimta amma yawanci yawa ake nema saboda haka yawa kuma in ba shi da albarka to matsala ce ubangiji yana sa wannan ya yi wa mutum baiwar albarka liman nazara ila kalbihi wa ma yuriduhu min kalbi zalika al Allah yakan yi wannan a zukatan waɗanda ya kalli zukatansu da albarka kuma babu abinda suke nufi sai albarka a cikin zukatansu to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya sa musu walbarakatu la ta'ti hakaza abadan amma ba albarka ba ta zuwa haka kawai kar wani ya tsammani da muna ta kirga ta ya tsammanin za ta zo haka kawai a akwai matakai da ake bi don a same ta amma haka kawai ba za ta samu ba haka kawai salin alim kana zaune sai Allah maka albarka a dole sai ka bi sabab ba ta samuwa haka nan la ta fi haka albarka ba za ta zo haka kawai wala ya kasibu hal insanu kuma ɗan adam baya iya sayanta a kasuwa a ce ga fage ga wata gona kawai a nan ake ɗebowa albarka ko ga wani yankin ƙasa sai a ji ai ta tono, sai a samu albarka tana zuwa wannan ba zai yi ba ba da haka ake samunta ba kuma wala tushtara sannan babu shagon sayar da albarka kawai a ce to ina shagon albarka bari mu je mu sayo A la yumkin wala tushtara bil mal ba za a saye ta da kuɗi ba la taji illa min sahibiha albarka ba za ta zo ba sai daga wajen mai mai ita waye mai ita wa huwa Allah shine Allah saboda haka babu wanda ya isa ya baka ita sai Allah saboda haka kenan al wannan albarkar Na jubi hafi a a'marina muna da buƙatar mu same ta a rayuwarmu ta ju hafi waktina muna da buƙatar mu samu albarka a lokutanmu ta ju hafi rizq muna buƙatar samun albarka a cikin kudinmu arzikinmu ta ju hafi ilmi muna buƙatar ta mu same ta a cikin ilmi na hatajuha fi diya muna bukatar mu same ta a cikin gidajenmu in akwai inda baka san albarka cikin waɗannan abuwa da aka lissafa ko ka ce baka son ta a rayuwa ko ka ce baka son albarka a lokutanka ko ka ce baka son albarka cikin arzikinka ko baka son albarka cikin ilimi ko ba sa buƙatar albarka ta sauka a gidanka ba ɗaya kowanne kana son albarka a cikinsa to ta yi za a yi ka samu albarka ta yaya za a yi ka samu tunda kana son rayuwa ta yi albarka ko ba ka so kana son arzikin ka yi albarka kana son lokuta su yi albarka domin idan ka rasa albarkar lokaci to za ka yi ta rayuwa ba za ta fidda natija ba sai ga mutum ya wuni tun da safe amma in ka tambaye shi mai ya ajiye a cikin time din da Allah ya masa mai ya ajiye na albarka a ciki sai ga babu ba wani abin da ya tsinkaya a cikin albarka barakatis sama aka ce albarkar sama alwahayu wahayin Allah da yake saukarwa na alkur'ani don babu wani albarkar da za a ce ta wuce wannan kamar saukar da wahayin alkur'ani wannan shine na farko a albarkar sama to kuma shine dan adam ya kamata ya ci albarkacinsa ya ɗora rayuwarsa akan alkur'ani wahayin Allah ya ɗora siyasarsa akan wahayin Allah shine alqur'ani ya ɗora kasuwancinsa akan wahayin Allah shine alqur'ani ya ɗora auratayyarsa akan wahayin Allah shine alqur'ani ya ɗora dukkan al'amura akan wannan wahayin to zai cancanci albarka kun ga tanan ake samun albarka to amma yanzu auratayyar mu kan manhajin qur'ani suke tafiya siyasar mu kan manhajin alqur'ani suke tafiya kasuwancinmu kan manhajin alkur'ani suke tafiya rayuwarmu kan manhajin alkur'ani suke tafiya to dole mu tambayi kanmu idan ta wannan hanyar ake samun albarka anya jama'a kuna ganin in ba son zuciya ba mun cancanci a rubuta mana albarka ku yi magana tunda aurenka baya tafiya akan manhajin Allah kuma shine rayuwa kasuwancinka baya tafiya akan tsarin ubangiji siyasar ka ba ta tafiya akan tsarin Allah zamantakewar ka da matakka ba akan tsarin Allah yake sannan lokutan ka duk suna tafiya akan wasu hayaniya ya za a yi ka samu albarkar sama da Allah ya ce la hana alaihim barakat ta ya za a yi ka samu wannan albarka a buɗe maka domin ma kamar kun yi hannun riga ne da albarka ta yi gabas kai kuma ka yi yamma saboda haka ka ne yake kallo albarka inda yana kallo ba gabanka ne yake kallon albarka ba kuma can inda ka fuskanta ba can ne albarkar ta yi ba inda ka yi ba albarkar nan ta yi ba inda albarkar ta yi ba can ka ba ya za a ku gamu da ita kuma gashi ba a sai da ita a kasuwa kuma gashi aikin mai aiki ba ya iya aikato wani abu da zai samu in ba irin wannan aikin ba to ta yaya almatar abu na biyu an ce albarkar sama ne ruwan sama Allah ya saukar muku da ruwa tsirrai su fito to shi karan kansa ruwan sama manzon Allah ya ce za a yi wani lokaci da za a iya ruwan sama a area can gashi kusa da kusa amma can ba zai samu ruwan ba saboda a nuna wa mutane albarkar ruwa ta fara tafiya kuma yanzu ana samu aiko a cikin garin nan sai a yi ruwa a wani wanki amma wallahi wani yankin bai san an yi ruwan ba yana nuna albarka ta fara tashi daga sama sannan idan ruwan ya sauko ba zai amfanar da abin da ake bukatar ya amfanar ba irin yadda yake amfanarsuwa a wancan lokacin da albarkar take sauka baya amfanar da wannan albarkar to ya za a yi fatahana barakatun mina sama ina za a yi mu samu albarkar? kuma shi ma wannan ruwan da yake faruwa a haka yana faruwa ne da irin saƙon da mutane suke na Allah suna saba ma Allah iyaka ana samun sabon Allah iri daban-daban abu na uku na albarkar sama shine alhawa iska da take kadawa bara mun ambaci iska a tafsirinmu akwai nau'o'in iska wajen talatin da kusan bakwai wanda Allah ya tanade su ne wasu iskokin rahama wasu ko na musifa ne haka Allah ya tanade su yana aikar da su kuma lokaci-lokaci ta musifar ana jin yana aika da ita wasu gurare wanda za a kaji an ce maka mutane kaza sun mutu kuma sun rasa gidaje an rasa wutar lantarki kuma an yi kaza to waɗannan irin iskokin su na musifa ne iskar da ake shaƙa don a rayu wadda take haɗa gajimare da gajimare wannan iska ce ta albarka akwai aqima iska wanda Allah ya ce aqima ce ita bata taba haifan alheri ba iska ce kuma kisa Allah ya kira ta da aqima ba ta da albarka ballantana ta haifi wani abu ita ma daga sama ake saukar da ita to wannan iskar da ake shaka a rayu wacce ake cewa in an kada ta kaji kana cewa kaji wata iska mai daɗi to ita ma akwai aikin da kuke yi yake gurbata ta waɗanda ba ta fitar da albarkar da ake bukata shi ne cin riba a cikin kasuwancin yana gurbata iskar da ake shaɗa yana gurbata amfanin gona ya rike musu ɗanɗanon daɗi da suke da shi yana gurbata nonon saniya ya zama ɗanɗanon gardinsa zai ragu saboda ana cin riba a ƙasa albarka duk za ta tafi yana shiga 'ya'yan itace da ake sha sai ya rige musu zakin ɗanɗano da irin daɗin da suke bi dun riba tana jawa wannan sai mu kwashe albarka yamhaqullahu riba wa yurbis sadakat wannan yana jawa ta yanzu ana cin riban ko ba a ci da ka hatta iska tana gurbata shi yasa ka ji wasu masu yanayi masanin yanayi suna cewa wai yanayi yana gurbacewa to mu dai a wajen addini wannan shi ne dalili su kuma ba musan irin nasu dalilin ba cewa ana samun zafi ko mai tsanani to mu a wajenmu ma duk zafin da ya yi tsanani jahannama ne ta fuci haka manzo Allah ya gaya mana amma watakila su masu sanin yanayi ba su gano jahannama ne ta fuci ba suna ganin cewa akwai wani abu daban amma dai mu abu mu jahannama ce ta fuci kawai duk wani zafi da ya bararraka duniya jahannama ce ta buso mu a gurin addini haka yake amma dai ban ce kaje ba za ka yi nazarce-nazarcen ka ba kai ta yin nazari amma dai muga inda muka kama kuma nan muka tsaya saboda haka yanayin iska yana gurbata saboda babu albarka daya daga cikin abin da yake jawo albarkar iska shine tsirrai to su ma suna mutuwa suna zamantowa ba su yin abin da ya kamata Allah ubangiji ya kaga muku tsirrai masu ganye liblib masu ni'ima ya sakar da iska to yanayin ku zai zama to mai daɗi amma idan zunubin ku yawa duk waɗannan zamu rinka janye su sai ya zama to ba za ku shaki iska mai kyau ba yanayi zai gurɓata zafi kuma zai cika duniya tsirran ku kuma za su rinka mutuwa bishiyoyi da sauran abubuwan da suke tace muku wannan abubuwa a samu albarka ba zai ba zai yi abu na hudu wato shi ne Shams ko abu na biyar za mu iya cewa ko na hudu Shams, ita ce rana ita ma tana daga cikin albarkar sama saboda da albarkar rana wasu tsirrai suke iya yaya wasu tsirrai suke iya nuna sannan sai kuci akwai arre wanda ya sha bamban da hawa hawa iskar da ake shaƙa ana rayuwa amma arre ita ce iskar da take yawo da tsirrai don hada barbara a tsakani wannan ita ma albarka ce sai ga dubido ya mutu don yanzu misali ah, ina wanda ya yi specializing akan ah, agric masadin tsirrai kenan ko yanzu idan mun bare gida zai iya gane wannan gidar mace ce ko ta namiji ne a bare ta haka kawai sai a je masa a ce zaba mana mata don su haifu mun je shuka zai iya ganewa ba zai gane ba a yin baka karanta ba karka ba da amsa shi dai da ya karatu ya gaya ba zai iya ganewa ko ba zai iya ganewa ba ana iya ganewa ko? ok to kai malamin gona ne kenan ba iya ganewa to wannan rai ɗin ita ne take yin wannan aiki ta haɗa barbara tsakani Shi ne suratul hijri take magana wa arsalnar riyahal lawaqih mukan turo wata iska ana kiranta lawaƙe. wato ita ke ke barbara tsakanin tsiron da yake fitowa to wannan duka daga sama take tuwa albarka sama ne yasa ake samun mangoro ya yaya dubino ya yaya wane ne sauran tsirrai su yaya saboda aikar da wannan barbara da ake albarkar sama ce idan Allah ya ga dama yana kwashe wannan albarka sai a ga bishiyoyin ba sa haihuwa wannan yana faruwa saboda zunuban dan adam Allah yana turo irin wannan iska din domin ta yi wannan aikin sai wa shams ita ce rana wato wanda take ita ma ni'ima ce albarka ce daga sama domin in Allah ya ajiye mutane babu rana to akwai abubuwan da za su rasa in ba hasken rana akwai abin da za su rasa a cikin rayuwarsu wanda ba zai musu daɗi ba idan sun rasa